Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA freak zango na 200 kuna kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai tsoro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na rana yau goma sha daya ga watan Yuni a jajibirin ranar ganawar shugaba Donald Trump da Kim a Singapore kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce a daren gobe talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wani harin kunar bakin wake ya kashe akalla mutane goma sha biyu tare da raunata fiye da talatin a Kabul babban birnin Afghanistan. fiye da mutane 100 ake tsare da su a vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake kokarin kafawa akan wasu kasuwanni na musamman da ake son kirkirowa. kanin labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta sa hannu a yarjejeniyoyi uku da ƙasar morocco a yau litinin dinnan da suka hada da wadda za ta ba najeriya damar sai da iskar gas a kasashen yammacin afirka da waɗansu ƙasashen turai muna da rahoto kuma kan wata matsalar da ƙungiyar fataucin shanu ke fuskanta da ke barazana ga sana'ar a najeriya sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar, yusuf harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam za ku kuma ji nasiha albarkacin watan ramadan sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum Jami'an fadar shugaban ƙasa ta White House sun ce a daren gobe talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya, amma kuma yana tafiya cikin saurin da ba a zata ba a can farko. Sanarwar ta White House ta ce gobe da safe ne shugaba Trump da shugaba Kim za su yi ganawar su kadai da juna tare da masu yi musu tafinta ko fassara kawai. Daga baya kuma za a zo a yi babban taron da zai hada da mukarrabansu kamar sakataren harkokin waje Mike Pompeo da shugaban ma'aikatan fadar shugaban Amurka wato John Kelly da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na Amurka John Bolton. Bayan an gama taron ne shugaba Trump zai yi wa manema labarai bayanin wainar da aka toya, sannan ya bar Singapore gobe da maraice. A da an ɗauka sai ranar Laraba ne Trump zai baro Singapore ɗin. Yau da ake jajiberin taron, jami'an Amurka na ci gaba da jaddada cewa makasudi ɗaya suka saka a gabansu, wannan kuwa shine ganin bayan ɗaukacin makaman nukiliya da masu linzami da Koriya ta Arewa ta mallaka. A halin yanzu kuma masu nazarin al'amura sun lura cewa Kim Jong-un na shugabantar gwamnatin tarayyar da aka fi sani da zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace cin zarafi ko kuma danne haƙƙin bil'adama a duniya. Amma kuma sai gashi ba a mai da hankali ainin kan maganar kare haƙƙin 'yancin bil'adama a wannan tattaunawar ba. Tsakanin shugaba Trump da shi shugaban na Koriya ta Arewa. Makonni kaɗan kafin taron ƙolin a ƙasar Singapore, shugaba Trump ya yabi Kim inda ya kira shi babban mutum mai alfarma kuma wanda baya ɓoye-ɓoyen abubuwa. Wanda wannan ya sha bamban da lakabin da yake yi mishi a can da lokacin da yake kiran shugaban na Koriya ta Arewa da wada mai roka. Har yanzu dai ba a san rawar da batun kare haƙƙin bil'adama zai taka a taron Kim da Trump ba. amma kafin Trump ya kama hanyarsa ta zuwa Singapore, An tambaye shi ko zai tada maganar sanannun gidajen kurkukun nan na Koriya ta Arewa masu ƙaurin suna, inda Trump ya amsa da cewa, "Za mu tattauna akan komai, za mu tayar da kowace magana." Sai dai a farkon watan nan ne Trump ya ce bai tado da maganar kare 'yancin bil'adama ba a lokacin da ya gana da babban mukarrabin Kim, wato Kim yon chol a fadarsa ta White House. A halin yanzu a yau Litinin ma shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce a kan shafinsa na Twitter. Yana caccakar shugabannin ƙasashe, abokan cinikin Amurka, yana daɗa jaddada cewa Amurka ta gaji da halinsu na ƙwararta a harkokinsu na cinikayya da na yau da kullum. Trump ya ce sai dai a haƙura, amma ba za mu ƙyale abokanmu ko abokan adawar mu su ci gaba da ƙwarar mu ba a fannin kasuwanci. dole tunaninmu na farko ya kasance akan ma'aikatan amurka kafin komai wannan yana cikin sakonnin da trump ya yi ta aikawa don nuna yadda sauran kasashen ba sa yi wa amurka adalci inda har ya ba da misali da kungiyar tsaron turai ta neto wacce ya ce kusan duk amurka ce take daukar nauyin biyan kudaden tafiyar da ita Bayan an kammala taron kasashen duniya bakwai masu arzikin masana'antu na G7 ne Firayim Ministan Canada Justin Trudeau ya fito yana sukar lamirin kudirin Trump na ƙara yawan haraji akan kayan hajar da ƙasashe ke kawowa nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin ƙunar baƙin wake ya kashe akalla mutane goma sha biyu tare da raunata fiye da talatin a Kabul babban birnin Afghanistan. Harin na yau Litinin na zuwa ne ana kwana ɗaya kafin ranar da dakarun gwamnati ke shirin dakatar da hare-hare wanda suke kaiwa kan ƙungiyar Taliban da ke addabar Afghanistan. Jami'an Afghanistan sun ce bam ɗin ya tashi ne a ƙofar shiga ma'aikatar gyare-gyare da kuma ci gaban ƙauyuka. wacce ke unguwar Darulaman a babban birnin ƙasar? Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Lamarin ya faru ne sa'o'i kaɗan bayan da waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake uku masu ɗauke da makamai suka yi ƙoƙarin shiga ofishin ma'aikatar ilimi a garin Jalabada babban birnin lardin gabashin Nangarhar. Fiye da mutane ɗari ake tsare da su a Vietnam bayan da aka gudanar da wata zanga-zangar nuna kyamar wata doka da ake ƙoƙarin kafawa a kan wasu kasuwanni na musamman da ake son ƙirƙirowa waɗanda mutane da yawa ke tsoron za su fifita 'yan kasuwar China fiye da na 'yan ƙasar ta Afghanistan. Masu zanga-zangar sun jefa duwatsu da mabamai haɗin gida akan hedkwatar karamar hukumar da ke kudancin tsakiyar lardin Binton. Kafar yada labaran kasar mai suna VN Express ce ta ce mutane 200 aka kama kuma 'yan sanda da dama sun raunana a lokacin da suka yi aron gama da masu zanga-zangar. Har ila yau an gudanar da zanga-zangar a waɗansu biranen Vietnam da suka kunshi Ho Chi Minh da Hanoi. Dokar da ake ƙoƙarin kafawa dai za ta baiwa 'yan waɗansu ƙasashen damar haya filaye a yankuna masu tattalin arziki na musamman guda uku har na tsawon shekaru 99. Nuna ɓacin ran talakawan Vietnam ne ya sa 'yan majalisar dokoki suka jingirta tabbatar da dokar har suka ɗaga maganar amincewa da ita zuwa ƙarshen wannan shekarar. labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda kungiyar masu fataushin shanu da ake kira Amana Cattle Association ta koka kan kuɗin da ta ce membobi da hukumomi ke tsula wa membobinta masu sufurin shanu daga mubi jihar Adamawa zuwa babbar kasuwar da ake kira Trans-Saharan Cattle Market da ke Okigwe jihar Imo lamarin da waɗansu suka ce ya janyo masu babbar asara. Alhaji Awal Ahmed Maina shine sakataren ƙungiyar. Na farko dai mu a matsayinmu na kungiyan amana ta Children's Association na Najeriya. Muna eh. roko kuma muna gabatar da kukan mu zuwa ga gwamnatin tarayya da kuma daidaikun jihohi ta inda muke bi mu iso inda muke sauke mu. Abin da ya shafi ita Adamawa in karan kanta da kuma Taraba da kuma Benue da kuma Cross River da kuma wayannan dai har Imo State. Wayannan duk muna bi muna samun matsaloli na walhalu wajen biyan sungulole abin da ya shafi kuɗin hanya kenan na hukumomi da suke zama a kan hanya kadai wanda muna kashe kuɗi adadi ya kai naira dubu ɗari uku da dubu goma sha biyar kowane mota daya da muna shan wahala a Benue da Cross River da Taraba baki da muna shan wahala a wannan wajen baki da. Haka ma wasu membobin kungiyar suka nuna bacin ransu da nana ta cewa ban da tsadar kudin toll gate ana cin mutuncin membobi da direbobi masu ɗauke da shanu musamman akan titunan jihohin Benue da Cross River. Sunana Shatima Bakari memba kungiyar Amana Cattle Dealers Association of Nigeria ni falke ne wanda muke tasowa daga arewa zuwa kudu amma babban ginshikin abu takaici shine idan muka ɗauko shanu daga nan cikin garin mubi za mu ta wannan zuwa imo state muna samun damuwa a wasu jihohi guda biyu wanda ya kasance wannan damuwa muna asara jihohin da muke samun damuwa kai su asalin benue da kuma cross river wanda ya kasance suna fita da wukake da sanduna da adduna suna tare kowane wuri kowane anguwa da nasu gwaje akwai masu karban naira dubu goma akwai masu karban naira dubu ashirin akwai masu karban naira dubu biyar idan ya kasance baka bada wannan kuɗi ba zai kasance ko a buɗe bodi a sauke shanu hannun ka a sassare ko kuma gaina ku da ka daura shi a bodi a hau a sassare shi ko kuma ya kasance shi mai mota a faffasa masa tayu a fasa masa gilas idan ya kasance haka haka kuma za su shiga cikin ciyawa su buya to muna gudun haka dole muke ɗaukan wannan kuɗin ba son mu ba muke basu idan muka dauka wannan kuɗin muka basu ga bata lokaci wani lokacin idan muka bata lokaci dabbobin mu suna mutuwa idan ya kasance muka ɗauko kayan nan muka kawo kasuwa ka mu zo kasuwa muna kashe abin da ya kai naira dubu ɗari uku akan wannan al'amari wanda muna ɗaukan saniya guda arba'in a cikin mota wanda kowane kuɗin wahalar nan yana daukan kuɗi naira dubu takwas da ɗari biyar biyar idan ya kasance haka za ka taya shanu maha mahauta sai kasance muna ce musu ba mu fita kan wannan dabbobin ba sai ga suna bari muna asara to wannan al'amarin yanzu ya riga ishe mu shine muke kawo koken mu gwamnati kuma ta dube mu da idon basira ni ne Alhaji gida Alhaji Umaru Barge ba shakka wannan hanyar da muke bi muna kai shanu wannan kudancin a kucin mutuncin da ake mana suya hanyar nan ana ɗaukar mota daga mubi da dubu ɗari biyu da saba'in muna kashe kuɗin mota dubu ɗari uku da goma hanyar nan na muka je kuma an ba mu ba su ba duka mu suna yi su tara katako su da ke ayan mu gaina kanmu su da ke mu ma muka bin hana su kana siya su ce maka dubu ishirin ka nemi dubu sha tara ko da ke gaban su ga nisa ga wahala kuma duka. Shin yaya wannan maganar ke shafan mahauta masu saya su kuma sayarwa jama'a? sunana Muhammad Umar sarkin fawa Okigwe wato mu ina wannan lamari ya shafe mu na tsada-tsadar abubuwan nan mun guri ɗaya ne akan maganar kuwa irin wasu mutane wanda za su zo su tsare hanya da sanda da menene dole sai an ba su kuɗi wasu sai rabano wasu su ce ga hinan dai kowane da irin sunan da yake sa sa. to kaga ta nan ne kuɗin shanu suke karuwa idan ko aka ce kuɗin shanu sun karu to mu ma mun zo saye kaga dole za mu saya mu ma akan wannan duka mu ma mu ƙara wannan kuɗin da wannan masu shanu suka kara to ba nan take ba mu ma kanmu ba kanmu ba kaga akwai saura mu muna yanka saniya ne to amma mu ma muna sayarwa da wasu masu sayan tsire falangu ne farfesu ne yan toto ne duka makamantansu to kaga yadda muka so nan dole mu ma za mu yi kokarin mu ce sai mun samu namu to a nan fa mata take ka da miji za ka yi kokarin ka samu naka kuma ka kasance wanda za ka sayarwa dole zai dauke ka kai mai tsada ne ko kuma ka sayar mai da tsada me ya kawo wannan matsala saboda wannan mutane da suke tsatsara hanyar nan suke karawa saniya kuɗi to kaga duk irin wannan zai kawo fitintunu da dama to saboda haka don Allah ina roƙon gwamnati da ta lalubo hanyar za mu samu sauƙin wannan abubuwa saboda abin yayi yawa daga bisani na nemi sanin mai gwamnatin tarayya ke game da batun amma duk kokarin samun Mr. Rotimiya Meci ministan sifiri na Najeriya ta wayar salula ya ci tira Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya ina mafita linzani ya bi ke mini a gaida alphonsus a jamhuriyar nijar kuma jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta mai da martani bayan da wasu daga cikin kawayenta suka ba da sanarwar kafa wani sabon gungu da zama kalubalantar gwamnati kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu suleiman mune barma ya aiko mana Wannan shine karo na biyu a ƙasa da wata guda da ake samun kafuwar gungun jam'iyyun siyasa da nufin kalubalantar gwamnatin PNDS tarayya saboda zarginta da rashin sanin makamar mulki. Ko a ƙarshen mako wani sabon gungu a ƙarƙashin jagorancin MPN kishin ƙasa ya sanar da shirin tunkarar jam'iyyar mai mulki saboda yadda ta mayar da matsalolin talakawa share ɗaya a cewar su. sai dai kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmana Muhammadu na cewa wanda ya bar gwamnatin nan koko aka kore shi cikin gwamnati ai ya san dalilin da aka kore shi kullum haka ake sai je ya kawance shi ko kowa za shi ko mi za shi da wanda aka sabo kawance da tsohuwar kawance ai kowa san kowa na ce maka kowa ya san kowa ai ya san dalilin da ya bar gwamnati. Jam'iyyun da tun darewar shugaba Isu Muhammadu kan karagar mulki ke adawa da salon sa, sun yi na'am da shigar MPN da ƙawayenta sahun 'yan hamayya. kuma a cewar alhaji dudu muhammadu dama sun san za a rina ka san dai abin da ya jefa kusu wuta ya fi wuta zafi diban da mulki yake da daɗi yake da garɗi yake da zaki amma suka bar mulki suka ce gwade su zo su yi adawa jam'iyyun da suka goyi bayan eh, wannan eh, mulki na na renaissance to na kenan tarihi ya ba mu gaskiya a cikin tahiyar na alhamdulillah kuma eh, muna musu sannan da zuwa mu mun riga mun kuna a cikin wannan adawa din Allah sa su ma su zo saba har su kuna a cikin ta don saboda eh, ita adawa abu ce mai ɗaci ko da yake wasu na kallon wannan sabon salo tamkar wata kofar rago ake shirin yi wa pnds tarayya a zaben 2021 shugabanninta na ganin wannan yunkuri ba zai kai labari ba ba su iya adawa ba mu muka yi adawa tsabtatatta muka ba shi dama yayi mulkin ƙasa lafiya lau muka ce abubuwan da ya aikata na alheri na kwarai ne ga su waɗanda ya aikata wanda ba na kirkiri ba ga su amma mutane sun haukace saboda kuɗin mulki duk abin da aka ƙasar nan bai da kyau duk abin da shugaban ƙasa isu ya yi ƙasar nan bai da kyau ba na kwarai ba ne ai shi mutum ko ɗaya ne rana gare shi don haka mu a wurin mu wannan abin mu mun yi alfaharin cewa bayan Allah sun gane yan mu sun zo sun yi adawa da mu dan mu ceci kasan nan a cikin halin da suke ciki a yau don nan babu wani wuri a wurin mu illa mu zuba ruwa kasa mu sha cewa alhamdulillah tahiya ta kama hanya na raya wannan demokradiyya da maido ta farki irin na doka ta demokradiyya kafin ka kakuwar wannan sabon kawance a ƙarshen makon jiya a tsakiyar watan mayu ma wasu jam'in siyasa sun kulla yarjejeniya da kungiyoyin kwararren kula da nufin kalubalantar gwamnati mai ci a nijar wacce suke zargi da shimfiɗa kama karya a ƙasa zargin da pnds tarayya ta ce ba gaskiya ba ne sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar rani da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma kusan goma sha bakwai zan ce kenan na asuba ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Duba da irin yanayi da ɓangaren ilimi ke ciki a Najeriya. da ma wasu sauran ƙasashen Afirka za a ga cewar mahukunta ba su ba ɓangaren mahimmanci da ya kamata duk kuwa da ire-iren hujjoji da shahararrun masana na duniya suka bayyanar musamman idan aka yi la'akari da yanayi da ƙasar take ciki na yawan yara sama da miliyan goma sha ɗaya da ba su zuwa makaranta hakan na ƙarata da hankalin 'yan ƙasar wakiliyar sashen hausa na muryar amurka a birnin tarayya abuja madina dauda ta haɗa mana rahoto dangane da halin da 'yan ƙasar suka tsanci kansu. Da aiko ya dage sosai kuma ya yi ilimi kwakwara domin lokacin mana yanzu duk wanda ba rike biro ba Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana amma sai da ta yi ƙari kan abin da shugaba Buhari ya miƙa mata. Majalisar ta ƙara biliyan ɗari biyar. a kan triliyan takwas da digo da shugaba Buhari ya miƙa wanda ya kawo jimla triliyan tara da digo ɗaya. A cikin wannan kasafin bangaren ilimi ya samu ƙari kaɗan domin daga kashi shida cikin ɗari a bara, ilimi ya samu kashi bakwai cikin ɗari a bana, wanda ya kama biliyan ɗari biyar da Wannan bai zo daidai da matakin kashi ashirin da shida cikin ɗari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a warewa ilimi ba. abin da ya sa masana ilimi a Najeriya suka alakanta matsaloli da ke fuskantar ilimi da rashin kayan aiki da kuma bin doka. Sagir Hamidu, tsohon shugaban ma'aikata a birnin tarayya, yana cikin masu wannan tunanin. Ba mu da malamai, ba kuma yadda za ka ba da ilimi ingantacce idan ba malami. Ina makarantunmu na horar da malamai, ya aka yi aka bari suka taɓarɓare. To, na farko kamin wata dokan ta ɓaci da aiki to sai an koma wajen horon malamai horon malamai kuma ba zai yiwu ba sai ana da makarantun da za su horar da malaman an kuma sa musu kayan aiki da duk abin da zai sa malami ya ji daɗin zama a horar da shi kamin shi ma ya je horar da wani na biyu iyaye su ma sai sun tabbatar da cewa suna da alhaki a kansu su tabbatar da cewa 'yansu sun samu ilimin zamani na uku gwamnati kuma ta tabbatar da cewa ilimi ba karamin abu ba ne yana bukatan kuɗi kuma kuɗin da yake bukata ba wayo a zuba kuɗi ba ko mai yawa ko kaɗan ba a bar shi sai wani lokaci ba abu ne da ya kamata a ce kullum koyaushe an sa mishi ido an sa kuɗi shekara da shekaru kamin lokacin da kowa zai zo ya karfi har ma mutanen ma su masu iya ba wasu ma ba wai a ci gaba da basu ba na uku ba wai ba da ilimi kawai na zama aji a ce ɗalibi ya karatun zaman likita ba ko injiniya ko wani abu da shauransu a ilimin koyar da sana'a shi ma ilimi ne muhimmi to ya kamata a ce gwamnatocin arewa sun ba wannan ma muhimmanci wajen koyar ma yara sana'a akwai wanda shi nashi ba wai likita yake so ya zama ba ko kuma ba wai ilimi yake so ya ga cewa ya samu digiri na farko na biyu ba amma yana da fasaha da basira idan ka tara mishi karafuna da sauransu hakan nan ba karamin abu zaka ga yayi ba to wannan ilimin ma ya kamata a ce an inganta shi shi ma ita ma hajiya dr mairo habib mawallafiya kuma ƙwararra mai fashin baki akan harkar ilimi ta yi tsokaci. Waɗanda suka mori gwamnati kudaden nan maimakon su kai shi ƙetare a je can a kwashe kuɗi su rika kawo kuɗin nan ƙasar nan ana taimaka mutane. an wuce nan idan aka hana mutane karatun nan a kullum za mu zauna ne cikin jahilci mai ta kashe kanmu mai ta abubuwan da bai kamata ba shi sa ilimin nan gaskiya ina jan kunnen mutane a tafi karatun nan an ba haka ba ku in ɗanka bai karatu ba ku ya zama bawa waɗannan ƙorafe-ƙorafe na cikin abubuwa da ƙungiyar ɗaliban makarantun kimiyya da fasaha ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Eneji suka aika wa manema labarai wata takaddan korafi akan kasafin kuɗin da aka ware wa ilimi a bana har ma dai masu nazari a al'amuran yau da kullum ke kira da a kafa dokar ta ɓaci a fannin ilimi amma dr usman abdullahi manu na fannin ilimi a jami'ar abuja ya ce dokar ta ɓaci ba za ta yi maganin komai ba ni ba na goyon bayan a kafa dokar ta ɓaci kan ilimi a najeriya har yanzu ba mu shige minzilin akan cewa shi ilimi ana neman shi a kyauta ba amma sauran kasashen duniya ba haka ba ne shi kasafi da aka ba ilimi a najeriya tunanina shine idan aka fa ilimi kasafi mai yawa to yakan nuna cewa ya nuna mana irin tattalin arziki da muke da shi a ƙasa saboda haka idan muka ba ilimi kasafi kaɗan to za mu samu kaɗan a cikin ilimi Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar a sha ruwa lafiya. To a gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuma masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya ce ko shakka babu yau duniya ta yi gum akan wannan taron koli mai cike da tarihi tsakanin shugaban kasar amurka da na koriya ta arewa kuma hakika muna kyautata zaton za a samu kyakkyawar fahimtar juna sako daga baba Ganna, alhaji dabuwa unguru sai kuma sako na gaba ya ce rana zafi inuwa kuna Kaico, da salon irin kamun ludayin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a kullum rayuwar talakan Najeriya ƙara wulaƙanta take saboda tsananin tsadar rayuwa da ake fuskanta ga kuma harkar tsaro ta yi rauni sosai a yankin arewa maso gabas idan muka yi duba da abubuwan da suke faruwa a Najeriya ya Allah ka kawo mana sauƙin kuncin rayuwar da muke fuskanta da na tashe-tashen hankula saƙon Sani Gule Kampala Malam Maduri. Saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum dan Allah ku miƙa na ga 'yan uwana 'yan Najeriya akan mu kasance masu faɗin alkhairi a lokacin da za mu yi magana domin za ka ji wasu daga cikin al'umma suna faɗin munanan kalamai ga shugabanni to ya kamata mu sani Allah ya ba mu shugaba daidai da mu ne mu kasance masu yi musu addu'ar Allah ya shirye su madadin mu rinka tsine musu saƙon Hassan Dogon Faci Katsina Sai kuma saƙo na gaba ya ce salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta taimaka a samar da cikakken tsaro ga mazauna yankunan karkara musamman ma manoma da 'yan ta'adda ke barazanar hana su ayyukan gona. Saƙon Sanusi Ishaq Adam Tudun Wada sai kuma saƙo na ƙarshe ya ce salam VOA Hausa ina kira ga gwamnatin najeriya da ta yi binciken kwakwab domin gano 'yan bindiga masu kashe jama'a a jihohin zamfara da kaduna domin na barna ana ce jaɓa ne sako daga isa lawan girgir to ra'ayoyinku kenan da hafsat muhammad maina ta karanto sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika karantowa sai kuma nasiha albarkacin watan ramadan sunana aminatu muhammadu daga makarantar aliyu bin abi talib a nan birnin kwanni jamhuriyar niger a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim turji man tasha'u minhunna wa tu'wi إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم To Allah karba kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House sun ce a daren gobe talata ne shugaba Donald Trump zai baro Singapore bayan taron kolin nan na tarihi da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Jami'an sun ce taron yana tafiya kamar yadda aka shirya, amma kuma yana tafiya cikin sauri da ba a zata a can farko ba. A halin yanzu kuma masu nazarin al'amura sun lura cewa Kim Jong-un na shugabantar gwamnatin tarayyar da aka fi sani da zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace cin zarafin ko kuma danne haƙƙin bil'adama a duniya. Amma kuma sai gashi ba a mai da hankali ainin kan maganar kare haƙƙin 'yancin bil'adama a wannan taron ba. Makonni kaɗan kafin taron kolin a ƙasar Singapore, shugaba Trump ya yabi Kim inda ya kira shi babban mutum mai alfarma kuma wanda baya ɓoye-ɓoye, wanda wannan ya sha bamban da lakabin da yake yi mishi a can da lokacin da yake kiran shi shugaban Koriya ta Arewa da lakabin wada mai roka. A halin yanzu kuma uh, Donald Trump ya ci gaba da rubuce-rubuce a kan shafinsa na Twitter yana caccakar shugabannin ƙasashe abokan cinikin Amurka To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri inda za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na mai da watan Yuni wato sha biyu kenan ga watan Yuni gobe a matsayin ranar demokuraɗiyya a ƙasar ya kuke ganin wannan batu. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga dangi da kuma ƙungiyar zumunta wato ƙungiyar arewacin Najeriya mazauna nan Amurka. domin rasuwar ɗaya daga cikin jigajigan wannan kungiya zainab shedi sheni gimbiyar buwarat wadda ta rasu ranar asabar a jos inda take shirin tsayawa takarar majalisar dattijai allah jikanta mu kuma ya kyautata namu karshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai a dakaci shirin yau da gobe.